wannan ɗari shirin da kuke gani kyauta ne suka bani wanda idan kana da bukatan ka samu wannan naira shidan so za ka yi rijista da wannan application za ka yi rijista kuma complete ka saka bbn naka da komai so bayan haka nan idan ka saka kayi komai ka rijista sai ka zo ka tura wa abokinka wanda ka tura masa link ya yi rijista da shi idan kuma kana da aboki wanda already yana da wannan cheaper cash sai ka je ka tura masa 600 akan cifa cash nashi idan ka tura mishi naira 600 zai mayar sake mayar ma da naira 600 ka idan sake mayar ma da naira 600 ka a cikin 'yan mintunoni ko kuma in ce maka cikin 'yan awoyi za ka ga sun baka naira 600 sannan kuma shi sun bashi naira 600 so sannan hanyar da za ka bi ka shiga cikin wannan gasar Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da sake saduwa a sabon bidiyon. A cikin bidiyon mu ne insha Allah zan muku yanda za ka shiga gasa wadda ka suka saka wadda idan ka ga ayyato musu mutum kimanin mutum biyar zuwa shida za ka samu insha Allah ka shiga cikin waɗanda za su ba naira dubu hamsin hamsin kar kai kasa a gwiwa ka gwada wannan yanayi insha Allah idan kai za ka samu so amma kafin mu shiga a cikin bidiyon ka biyo mu step by step domin ina muku yadda za ku yi rijista da cheaper cash idan ma ka rijista ka biyo mu step by step zan na muku yadda za ku shiga cikin wannan gasan amma ba ta bata lokaci ba mu shiga a cikin bidiyon kar ku manta da danna mana like akan wannan bidiyon sannan ku yi sharing zuwa ga yan uwa da abokan arziki domin su ma su amfana zan aje muku link a wajen comment farko da kuma wajen description domin ku je ku rijista da wannan ah, application wanda kuma suke bibiya ta akan TikTok Uh, zan saka muku link din wannan application a nan wajen bayo na wato wajen profile nan inda kuke gani aron yana yawo nan zan saka muku link na application din so kamar yadda za ka gani idan ka downloading application din ka bude application wannan ita ce ta fuska farko da application din zai nuna maka sai ka dan jira mu kamar yadda za ku gani idan application din ya kawo ka anan sai ka zo ka taba inda ka rubuta open a free account so ka tabbatar ka amfani da number wayanka idan ka saka nambar wayanka sai ka tabbatar nambar wayan da ka saka daidai ka saka ta sai ka zo ka taba next so idan ka taba next za su tura ma otp akan wannan layi wanda ka riga ka saka saboda haka ka tabbatar layin yana a kusa da kai ko kuma yana cikin wayar da kake amfani da ita so idan suka tura ma wannan code sai ka zo ka saka shi to idan suka tura ma wannan code za su kawo ka a wannan step kamar yadda za gani what is your primary purpose for using chifa cash you can select up to three za ka zaɓi abu uku wanda za ka yi amfani da su domin amfani da chifa cash sai ka zo saving or investing buy or sell good and service uh, buy or sell property buy or sell uh, support family or friend abroad support family or friend locally sai ka zo ka zaɓe abin da za ka yi amfani da shi a saboda haka ka tsaya ka kula da abin da za ka zaɓa saving or investing <coughs> so kamar yadda za ku gani idan ka zo ka zaɓi abubuwa guda uku wanda za ka yi amfani da su sai ka zo ka taɓa nan inda aka rubuta next kana taɓa inda aka rubuta next zai kawo ka nan inda za ka zo ka saka first name naka idan ka saka first name sai ka zo ka saka last name bayan ka saka last name naka sai ka zo ka taba next idan ka taba next zai kawo ka anan ka zaɓe date of birth wanda uh, ka yi amfani shi wajen rijista na bbn naka saboda haka ka tabbatar shi ka saka anan wajen idan ka zabe date of birth naka ka tabbatar date of birth naka yana daidai da date of birth naka bbn naka sai ka taba kamar haka sai ka taɓa next gashi nan choose a cheaper tag on unicat name for getting paid by anyone so sai ka zaɓi suna wanda za ka yi amfani da shi so idan ka zaɓi sunan da za ka yi amfani da shi ka tsaya ka kula da kyau sunan da ka zaɓa idan ka zaɓi sunan sai ka zo ka taɓa next shi gashi nan enter your address ka tabbatar shi ma address wanda ka yi amfani da shi akan a duk inda kake sa numar address naka shine zaka je ka saka saboda kar ka samu matsala ko kuma ka zo nan ka taba inda ka rubuta use my whole location sai ka taba while using the app so idan ka zo nan inda aka rubuta intra address zaka iya taba nan inda aka rubuta use my whole location kamar haka idan ka taba inda ka rubuta use my whole location zai kawo ka anan idan ka taba inda ka rubuta use my whole location zai kawo ka inda zaka je ka cike address naka da kyau da kyau saboda haka ka tabbatar ka saka adres naka da kyau kamar yadda za ku gani sai ka zo ka taba nan inda aka rubuta next idan ka taba inda aka rubuta next zai kawo ka nan to idan ya kawo ka nan za ka faɗa musu a nationality naka wato kasar da kake application idan ka duba yana amfani a kasashe da dama na faɗin duniya da musamman kasashe na afirka idan ka duba gashi nan kaga yana amfani sosai mafi yawancin duka kasashen afirka akwai su anan sosai ka zo ka zaɓi ƙasar ka yanzu gashi na zaɓi najeriya sai in zo na inda aka rubuta city of birth inda aka haife ka so idan ka saka shi kamar da za gani sai ka zo ka zaɓi kai na mace ne ko kuma kai na miji sai ka zo ka zaɓa kamar da za gani ni na zaɓe ni namiji ne ah, sai in zo in taɓa next nan wajen kar ka taɓa skip sai ka taɓa next zai kawo ka inda za su nuna maka yi creating pin wanda za ka rika amfani da shi idan ka sake saka wannan pin zai baka dama ka yi amfani da enable fingerprint sai ka taba nan sai ka yi amfani da fingerprint naka sai ka jira zai sake kawo ka a wannan step kamar da gani hello muhammad zai yi ma kamar barka da zuwa haka ne chifacash is also available in countries around the world kamar yadda za ku gani suna ma yana amfani united kingdom ghana rwanda south africa tanzania united states uganda da sauransu sai ka zo ka taba next so bayan ka taɓa next a idan ka sake taɓa next zai kawo ka anan za ka ga suna ma suna sai da data a cikin sauƙi da kuma free transfer so yanda za a yi ka zamo cikin waɗanda za su samu wannan naira dubu hamsin ɗin a ƙarshen wannan wata da muke ciki daga yau zuwa 31 october so idan ka tabbatar ka yi hakan nan sai ka zo ga inda aka rubuta unlock more features get access to all cheaper cash has to offer in just a few easy steps sai ka zo ka taba nan inda aka rubuta get started kana taba shi zai nuna ma wani loading wanda ba zai dauki lokaci ba zai nuna ma inda zaka je ka verify cifa cash account naka so abinda idan ka zo nan za ka ga cewa su nuna kai yi verifying account naka wanda za ka iya ka tura kuɗi zuwa wasu kasashe na daban za ka iya tura kuma za a iya turo maka ka karɓa uh, again access to visual visa card idan kana da bukata transact with higher limit ka yi transaction da higher limit wato ka tura kuɗi masu yawan gaske sai ka zo ga inda aka rubuta verify my account sai ka taba shi kamar haka idan ka taba inda aka rubuta verify my account za su nuna ma inda za ka je ka saka yi amfani da hoto wato dole sai ka ɗauke kanka hoto kamar yadda za ku gani so sai ka zo ka taba inda aka rubuta let's do it sai ka taba while using the app kamar yadda za ku gani so za su nuna ma inda za ka je ka saka fuskanka so idan suka nuna ma wajen da za ka saka fuskanka ka tabbatar ka saka fuskanka da kyau da kyau sai ka zo ka taba i'm ready so yanzu gashi na suna min update successful na riga na yi abin ya riga ya yi verify sai ka taba next so idan ka taba inda ka rubuta next zai kawo ka anan so idan ya kawo ka anan sai ka zo kai pasting bbn naka wanda ka je kai kwafi ko kuma ka rubuta shi idan already kana da shi a kanka kamar yadda za ku gani so sai ka zo ka taba nan inda aka rubuta next idan ka taba inda aka rubuta next thank you for your submission we will receive a message you will receive a message when your account information has been uh, reviewed sai ka taba nan inda aka rubuta okay so kamar da gani wannan ita ce account number amma yanzu ba za su baka ita ba sai idan sun ƙara verify naka na komai a nan yanzu za ka ga cewa gashi nan buy airtime a 2% za ka samu ragi na 2% akai pay bill zero fees idan ka biya bill na wani abu haka za ka ga zero fees wa mutum babu wani charging a tsakani sai ka janyo a ƙasa ka janyo a ƙasa ka ga wannan uh, suna da instagram account suna da youtube suna da kuma uh, twitter to sai ka dawo a nan ka taɓa wannan alama ta cancel so bayan ka tabbatar ka kara komai sai ka zo da inda aka rubuta n sai ka taba shi kamar haka wannan shine men abu wanda ya kamata ka yi so idan ka tabbatar ka yi verifying naka na account din na chifa cash ka daga ka saka musu bbn kuma ka ɗauke hoton fuskan ka ka tabbatar abin da ka gana yi shine za ka yi domin ka samu account naka ya zama success account sai ka zo ka taba na inda aka rubuta n wannan inda aka rubuta n shi zai baka dama ka shiga gasa inda zaka samu naira dubu hamsin kuma insha allahu idan ka yi zaka samu sai ka zo gashi nan invite friend and n invite your friend and we will send you both 600 when your friend verify account and send 600 to another cheaper cash account invite your friend in the US and in the US and uh, 4,000 when they send at least 25 dollar to an african country idan misali kana da wani aboki a us country za ka yi inviting din shi ya bude wannan account idan ya bude <clears throat> sai ya turo misali dala 25 a cikin account ɗinka ko kuma idan kuma a kasar da kake cikin kasar da kake ne niger ghana togo Côte d'Ivoire daidai kasashen da suka nuna na Afirka wanda za su kai amfani da su so za ka yi amfani da wannan tsarin ne na ka gayyaci mutum idan ya rijista cikakkar rijista irin wacce na yi sai ka tura mishi 600 a cikin account ɗin shi sai ya murma da abinka domin ka samu daman su baka wannan naira 600 idan suka baka wannan naira 600 wannan 600 ta zama naka to sai ka zo ka taba inda aka rubuta a invite friend kafin haka nan zaka zo na inda aka rubuta inter referral code sai ka zo ka taba shi kamar haka so idan kuma kana bukatan ka shiga cikin gasar da zaka samu naira dubu hamsin shine zaka zo ka yi ja a gefe haka domin ka karanta ka ga yanda wannan abun yake bari mu ja nan ta ku yi hakuri za ku gashi nan sun ka ce rafa and win invite more than five friends wato ka gayyaci mutum sama da mutum biyar su kai mutum shida ko bakwai ko takwas ko tara ko goma ya danganta da abin da ka gayyato musu so shine za su baka dama ka shiga cikin wanda za su baka naira dubu hamsin idan ka taba inda aka rubuta invite kamar haka zai kawo ka nan inda zaka taba invite friend sai ka taba za su baka link wanda zaka je ka tuttura musu sannan kuma duk wanda ya amfani da link naka zai zo ya taba nan inda aka rubuta referral code kamar haka so idan ka taba inda aka rubuta referral code zai nuna ma nan sai ka zo ka taba wannan referral code da kake gani shine zaka je ka saka wannan da ka gani biyu bq6q7 shine referral code wanda za ka yi amfani da shi idan baka saka shi ba so ba za ka samu wannan abun ba sai ka zo idan ka saka wannan referral code sai ka taba inda aka rubuta enter kana taba inda aka rubuta enter shikenan ka riga ka yi wannan idan kana da bukatar atm card nasu ka zo ka taba inda aka rubuta card za su nuna ma anan sai ka zo ka zo ga inda aka rubuta claim your card idan ka zo inda aka rubuta claim your card za ka ganin sun baka address naka kai confirm phone number kai confirm so ba za su baka ba dole sai ka zo ka saka national id card naka anan inda aka rubuta sai ka taba shi kamar haka kana tabawa za ka dauki hoton national id card naka idan ka dauki hoton national id card naka ka tura musu za ka sake dawa za ka ga suna ma nan verified so za su baka rama inda za ka je su baka atm visual card ko kuma normal card idan kana bukata kati na dala ko kuma kati na naira za su baka duka ok nagode nagode ina yau kowa fasa alkhairi mu haɗu da ku a bidiyo na gaba